wani abin mu a wurin mu kama fara hula ya kai abin babban daurin kai muna ga cewar da sojojin mu har an kawo sojojin kasashen waje wanda a'a su za su ba da labari ko kuma wani horo ga jami'an tsaron namu don su kare wannan abin to su ma har ya kai ana eh, abin yana ritsa da su aikin da suka zo ba shi bane suke wani aiki ne suke yi to wannan shine a tambayar mu ya kamata kuma gwamnatin kasar Nijar ita da kanta ta yi takazanzan ko kuma ta tambaya menene mahimmancin ma zawwa kamar rundunar kasashen waje ana abin da ake gaskiya a wasa shi bai kamata ba tsakani da Allah. Yara ga su na wani da wani da ɗiya goma wani da ɗiya biyar wani ɗiya shidda kawai lokaci ɗaya a kashe ka dan Allah na ba daidai ba. Gwamnati ya ɗauki mataki. duka wani abu da zai zo wanda zai cuta al'umma babu wani ni dan farki kaza ne ko ni wa dan wane ne yake iko bana na guto na asiri ba ko bana gwada ba a'a wannan ba yi bane ba sai mun tashi haika kawai duk wanda ya ga wani abu wanda zai cuta a ƙasa ya hudi da gaugawa a yi maganin shi sojin mu ba raguwa ba ce in kina tuni kwanakin baya ana zancen sojinmu sun ƙara samun ci gaba bisa kan eh, hazaƙa. Mu duka uwayen ɗiya ne da kakannin ɗiya da ƙanuwanmu wannan abu ya ta damu mu hankali a cikin matsayin ƙasarmu. Amma abin da muke kire ga Allah ga annabi gwamnati a ɗauki mataki iyalinmu a ba su makami su huta Allah ne da kariya ƙasarmu marayu sun yawa na iko. wallahi wallahi kuma duk haka suna kishin kasar yara duk wanda ya taso so yake zama soji so yake zama jandarma ayi ta'adda a jama'a a kama mana hannu malamai wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna damuwarsu kan hare-haren da wasu 'yan ta'adda ke kawowa har yayi sanadiyar rasuwar jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar a bangaren Talabiri idan aka duba wannan dai ba shine karo na farko ba bugu da kari kuma akwai turawa 'yan kasashen waje da suka kafa rundunar su shake da kayan aiki da aka ce za su kama ma sojojin Nijar kan matsalolin tsaro. Ko yaya manazarta al'amuran yau da kullum ke kallon lamarin Sani Rufa'i masanin halayyar dan adam ne a nan da magaran ya yi bayani kamar haka. Da ko wahala a iya cewa fahimci hakika na dari bisa dari me yake faruwa tunda kasashe wajen uku ne ko ina wani abin wakana yake abin mamakin da kowa in kashe yanzu a Nijar tambayar da yake kuma tambaya ce halatatta shin ina suke wayannan mutanen da aka zo da drone Amurka kadai da ta zo tana da drone kenta da kuma soja a ƙasa haka ita ma horon shi tana da ina suke ta kawai nan mutanen har yanzu ko proje aka zo aka ga abu in bai ba sauya shi ake yi ina har yanzu a samu wani sakamako mai kyau na zawo su da horon da suka ce za su ba mutane da kayan aiki da suka ce za su kawo da a kare Nijar kusan mun gani muka yi abin karuwa yake yi ya ta ke kenan ya kamata gwamnati in taron kasa za kira in majalisa Amurka nan mutum hudu ne aka kashe mata amma yanzu yan majalisa sun kira Donald Trump sun ce ya zo musu bayani akan wannan mutanen da aka kashe to mu ma ya kamata Nijar a zo a kira mutane a san in sake sauya fasalin dangantaka da waɗannan mutanen turan ake yi ya kamata wannan gwamnati ta hoto ta ma mutane bayani mutane su gane akan wannan Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar